Shirinmu na bana bakwai wato sabbin kalmomi da matasa ke amfani da su. Yau mun samu jin ta bakin su Wudi Aliyu ne. Ya take ne matasa? Da muna a Kano mun dawo daga kasuwa muna ne a unguwa. To ita irin wannan zaman da muke in mun zauna haka da mu da abokanmu to yau akwai 'yan mata haka da suke ɗan rolin haka suna wucewa. To in mun zauna da abokai duk wanda ya gani abu kafin yarinya ta wuce kamar in ka ga kana so ka roya wa abokinka shi da bai gani ba kenan. To in a wurin akwai kamar kwata haka ko shara. kai da mu da shi haka in muna zaune mu mun sai da ni na sun da zan in kwatanta masa abin da nake so ya gani ba tare da kai ka sani da kai da kake zaune a wurin idan na idan na hango yara na su zan iya ce masa kaga kwatancen kamata ya kara mata bulo ɗaya ɗaya saboda za ta yi kyau ruwa ya daina ɓata eh, ruwa ya daina fata wurin to na faɗa haka shi da ya kalli wurin ya san me nake ni sai ya ce eh wallahi dan ma dan ma ba zana mai kyau a wurin to idan idan suka idan ta zo in ko ba kwata ba ce a wurin in akwai shara in ta ka aida a ce a sai ba za ta zo ta kwashe sharan nan wallahi gobe in Allah ya kai mu da an ji daɗin wurin nan an yi maganin sauri to da na faɗa masa da na faɗa masa duk dai aukiyar da ne a wurin nan da na ce wuri kaza to da ya kalla zai gani shi kuma sai ya ce ta ai wannan akwai nazala ko kuma a ce ai wannan babu nazala to ita wannan nazala da ta ce ai wannan akwai nazala to kai wannan wannan tana da kai ke hmm. ita nazala tana amfani a kalmar kai kenan Sai ba ko in ka zo eh, ka ga ba eh. za ka gane abin da nake nufi kuma haka su ma din in sun zo wucewa ba za su taba fahimtar me yake nufi ba kawai na ce a gyara kwata can ko a kwashe share can shi ke iya abin da zan iya faɗa musu kaji in ce da za mu zauna da mu zauna da koma waye a cikin mu ba tare da ya sabe muke nufi sama gangar mu.